This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma 31 tara sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a nomad dalon niyya da kuma murya arewa kuma na iya kama tashar kai tsaye a hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba takwas ga watan Afrilu da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa da mutanen gume ba mu kanun labarai. To ladan sashen Somalia na murya Amurka sun sami labarin cewa gwamnatin Kenya ta hana mutane 86 amfani da su da suka ajiye a bankuna bisa zargin su da taimakawa 'yan ta'adda. za mu yi cewa 'yan majalisar wakilan kasar malaysia sun zartar da wata sabuwar doka da ta farfado da tsare duk wanda ake zargin da aikata aikin ta'addanci ba tare da an tuhumi mutum da laifi ba sai kuma za mu ji cewa amurka ta ce za ta gaggauta yi wa sojojin kawance na tsawon na, taron dangi karkashin jagorancin saudi arabiya jigilan makamai a fafatawar da suke da 'yan huti a kasar yamal to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku cewa hukumar zaben najeriya ta ce ta shirya domin gudanar da zaben ranar asabar kana kun shugaba johnson ya buƙaci 'yan kasar su gudanar da zaɓe na ranar asabar ɗin cikin kwanciyar hankali da lumana haka kuma 'yan siyasa da 'yan sanda a jihar oyo sun cimma yarjejeniya akan samar da zaɓe cikin lumana da yake laraba mahmud lalo da yake riƙa wa sahabu imam aliyu shirin sanar demokaradiyya zai shigo da shirin amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fata mun tashi lafiya. Sashin, uh, sashin Somalia na murya Amurka sun sami labarin cewa gwamnatin Kenya ta hana mutane 86 amfani da su da suka ajiye a bankuna bisa zarginsu da taimakawa 'yan ta'adda. Rahoton na nunin cewa wannan yunkuri ne na dakile hanyoyin samun kuɗin ƙungiyar ta Alshabab. A yanzu haka gwamnatin Kenya ta saka ido kan mutanen da ake zargi da taimakawa ƙungiyar da kudadensu su 86. al-shabab dai sun sha kai hare-hare a kenya cikin 'yan shekarun nan tare da barazanar cewa wasu ma na tafe muddin gwamnati ba ta janye sojojin da ta, na ƙasar somaliya ba ƙungiyar ta al-shabab ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin harin da aka kai na ranar alhamis da ta wuce a jami'ar garissa wadda ya kashe ɗalibai 148 ranar lahadi ne um, jiragen yakin kenya suka auna sansanonin ƙungiyar al-shabab guda biyu a yankin gedo da ke kan iyakar samaliya da kenya 'yan majalisar wakilan ƙasar malaysia sun zartar da wata sabuwar dokar da ta farfado da tsare duk wanda ake zargi da aikin aikata ta'addanci ba tare da an tomi mutumin da laifi ba matakin da ma'aikatan kare haƙƙin bil'adama ke ganin mai da hannu agogo baya ne 'yan majalisun malaysia sun ce gwamnati na buƙatar wannan dokar da suka yi na'am da ita jiya talata domin kare ƙasar daga barazanar 'yan yakin sa kan musulmi kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ta human rights watch da ke da cibiyar ta nan amurka ta bayyana zartar da sabon dokan a zaman babban koma baya ga kare haƙƙin bil'adama a ƙasar malaysia da kuma yi gargaɗin cewa wannan doka ta yi kama da dokar da aka soke a shekarar sha biyu. ana sa ran majalisar dattijai da sarkin ƙasar za su amince da ita domin ta zame doka an ɗauki wannan mataki ne kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron malaysia suka cafke mutane goma sha bakwai da ake zargin su da laifin shirin kai hare-haren bankuna da ofishoshin 'yan sanda da kuma sansanin soja da niyyar samun makamai ranar lahadi ne dai aka yi kame mai muhimmanci inda aka kame mutane biyu da suka sami horo ga 'yan yakin sa kai ta siriya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta ce za ta gaggauta yi wa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin saudi arabiya jigilan makamai a fafatawar da suke da 'yan huthi a ƙasar yamal jiya talata mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka tana kuma ƙara kaimin tattara bayanan sirri akan 'yan huthi da musayarsu haka kuma jiya talata kungiyar ba da agaji ta duniya red cross ta ce jirgin sama dauke da jami'an aikin lafiya ya sauka a babban birnin sana'a na kasar yamal jiya talata red cross ta ci gaba da yin gargadi cewa akwai alamar shiga cikin halin kaka na kayi a kasar yamal din wani babban jami'in kungiyar agajin dominic stilhart ya sami labarin saukar jirgin ne ta shafin twitter ya kuma ce kayayyakin da ake gaggawar bukata za su isa um, sauka kasar ta jiragen sama da jiragen ruwa da zara an samu amincewa bisa ga hukumar lafiya ta duniya who sama da mutane 540 aka kashe da raunata 1,700 a faɗan da ake yi a ƙasar yemen cikin sati uku da suka wuce ƙungiyar agaji ta red cross ta faɗa ranar litinin cewar ba ta samu damar kai kayan agajin da ake bukata a ƙasar yamal ɗin ba ƙungiyar ta ce ta sami yarda yarda daga sojojin haɗin gwiwa da saudi arabiyan ke jagoranta amma akwai damuwa wajen yin jigilar da jirage a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a saboda haka ana jinkirta tsarin shugaba barack obama na amurka ya ce yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar iran a satin da ya wuce za ta sa adana ma'adanin uranium da ta jibge wani wuri da ba zai bata damar ƙara makaman nukiliya ba har na tsawon shekaru goma shugaban ya yi wannan magana ne a lokacin da ake hira da shi a wani gidan rediyo mai zaman kansa ya ce ƙasar ta iran za ta kai akalla shekara guda kafin ta kai ga iya ƙera bom ya ce idan aka kwatanta da matsayar da aka cimma da dakatar da wannan batu har na tsawon watanni uku shugaban ya ce idan kuma har iran ta koma ga kokarinta na kiran makamai bayan an sassauta takunkumin da aka aza mata akwai tanadin da aka yi inda shugaba na gaba na iya ɗaukar matakin da yake ganin ya dace ya ce idan ya ce abinda yake da muhimmanci shine a cikin shekaru goma sha uku sha hudu har zuwa sha biyar kasar ta kai ga wani mataki game da karawa uranium daraja wanda kuma dakatarwar da kara rage yawan ma'adinan zai yi kwarai da gaske kalaman na shugaba obama ya zo ne daidai lokacin da yake shan suka akan wannan matsayi da kasar ta amurka ita da sauran kasashen duniya suka dauka game da kasar ta iran game da wannan batunan nukiliya to shugaba obama ya ce damamuwar yanayi ba yanayin kawai yake yi wa illa ba a'a wannan na shafar lafiyar amurkawa shugaban da babban jami'in kiwon lafiya na kasar vivek murphy da wasu ƙwararrun a asibitin jami'ar harvard sun tattauna akan matakin da ya kamata a ɗauka domin sanin yadda za a magance matsalar shugaba obama ya ce ɗaya daga cikin illar wannan canjin yanayi ya haɗa da cutar daji wadda ke gurɓata muhalli da gurɓata iska da ke yi wa mutane illa ya ce ba kuma yadda za ka ce ka guji shakar iskar manufar shugaba obama dai ita ce ya fuskanci yadda za a magance wannan hatsarin ta hanyar samar da dokar da za ta kawo sauƙi wajen tururi masu guba da ke fita daga masana'antu musamman daga inda suke samar da hasken wutar lantarki abinda 'yan adawa suke cewa hakan ko zai durkusa da tattalin arzikin ƙasar amurka labaran duniya kenan kuka saurara Umar Faruk Musa ya aiko da rahoton da ke cewa hukumar INEC ta ƙara jaddada matsayinta cewa tilas ne a yi amfani da na'urar tantance masu kada kura a zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki da za a yi ranar Asabar idan Allah ya kai mu. kamar dai yadda hajja amina zakari daya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe ta ƙasa take bayyana min a fira da na da ita abuja inda ta amsa tambayoyi akan muhimman abubuwan da suka shafi zaɓen da za a yi da kuma wanda ya faru a baya babu wani bambanci takamaimai fiye da lokacin zaben shugaban kasa mun dan saki an yi amfani da wani abin da ake cewa manual accreditation wanda da din su ta yi ba wannan na'ura ba ta yi amfani ba mun ce za su iya maza maza su yi yadda aka saba zaɓe a kalli mutum a kalli hoton mutum a tantance shi to amma yanzu mun damun ce sai da kadri da din nan dama cin tsarin zaben mu haka ne sai da kadri kuma idan ba ta yi aiki ba wani abu ya samu ba mu iya canja ta ba mun ce kashe gari a dawo a yi sabiran lahadi to a haka yanzu muka dawo muka tsaya. Shin wannan shawara ta biyo bayan watakila kun gano cewa ba na'urorin ne suka hana a yi zaɓe ko amfani da wannan kadirida ba kamar tsare-tsaren magudi ne ya sanya aka ƙi amfani da su tun farko a wurare daban-daban na Najeriya kenan? a to ba mu tantance magudi ba amma akwai wasu matsaloli da suka samu a bisa ajizancin dan adam wanda an gaya musu yadda za su a tabbatar kadi da nan ta aiki kamar camp camp da muke na yara rock center mun ce da daddaren nan a kunna ta a tabbatar tana da caji kuma ta yi roaming ta shirya kanta amma wasu ba su yi ba sai lokacin zaɓe kurin suka fitar suka ba yara suka je field saboda haka bata kamo service yadda za ta fara aiki ba tana amfani ne kamar waya to wasu wani lokacin kuma wasu kudan suna ganin gajen haƙuri mutane suka dame su suka ruda su sai suka sai suka kasa amfani da ita wani kuma lokacin yaran da suka koyi aiki da ita ba su ne suka cimma ita ba ranar zaben to waɗanda kuka gano akwai ajizanci na mutum da waɗanda aka gano wata kila da gangan aka yi domin a yi lalata ta tsare-tsaren zaɓe akwai kawo yanzu wani mataki ladabtarwa da kuka ɗauka to har yanzu dai ba mu ga wani takamaimai wanda aka kama a game da haka ba. Hajiya Amina Zakari kenan daya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke da hedikwata Abuja a tattauna da na da ita a Abuja. Tun da farko Umar Faruk ya ce shugaba Jonathan ya buƙaci 'yan ƙasa da su gudanar da zaɓen na ranar Asabar cikin kwanciyar hankali da lumana yanzu ma ga Umar da ci gaban wannan rahoton. a jawabin da mai magana da yawun fadar gwamnati dr abati ya karanta wa manema labaru a madadin shugaban kasa shugaba jonathan ya yi da allah wadare da waɗansu masu fata aji da ke neman harzuka jama'a da ya musu barazana the president condemns the very unseemly attempt by some politicians groups and individuals to intimidate others heat up the polity and cause disorder and public disaffection in the aftermath of the Presidential and National Assembly. Shugaban ya yi tir da muguwar aniyar da waɗansu 'yan siyasa ko ƙungiyoyi da wasu mutane da ke yi wa waɗansu barazana da yunkurin ta da hayaniya domin kawo rudu da fitina a cikin al'ummar najeriya jin kaɗan bayan da aka samu sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya yana mai cewa ire-iren waɗannan bargurbi da kalaman ɓatancin da suke yi ba zai karkata shirye-shiryen da gwamnatinsa ke yi na tabbatar da cewa an yi zaɓe na gaskiya da adalci wanda zai ƙara girka afirka demokradiyya mai dorewa wanda 'yan najeriya ke bukata a cikin kasar wannan jawabin na shugaba goodluck ebele jonathan ya zo a daidai lokacin da ake ta cece kuce dangane da zargin da aka yi ma oba na lagos rilwanu akinyolu wanda ya ce a lokacin da 'yan al'ummar ibo suke ziyararsa cewa duk wanda bai mara wa dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a kiwumi an bode baya a lokacin zaɓe ba to zai fada a cikin teku wannan jawabin ko da yake oban na lagos ya musanta bayanan da aka yi da irin fahimtar da aka yi masa ya ce mummunar fahimta ce wadda aka kawo da zumar domin a bata masa suna jam'iyyar pdp ta yi tir da allah wadare da wa'annan kalaman yayin da ita kuma jam'iyyar apc a yanzu take nisantar da kanta daga waɗannan kalaman da ake cewar suna neman su kawo batanci da harzuka jama'a su kawo kuma barazana a zaman lafiya cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To an gaishe Kamala Umar da yake rahoton namu sun ta'allaka ne akan zaɓe a jihar Oyo kuwa 'yan siyasa ne da 'yan sanda suka mai yarjejeniya cewa za a samar da zaɓe na ranar Asabar cikin kwanciyar hankali. Hassan Umar Tambuwal gare ka. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kulla wata yarjejeniya tare da sanya hannu da wata takarda ta yadda za a gudanar da zaben gwamna da 'yan majalisun jihohi da shugabannin siyasa lamu lafiya da yake yi wa masu ruwa da tsaki a zaɓe mai zuwa jawabi kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo alhaji muhammad musa katsina ya ce sanya hannu ga takardar neman zaman lafiya kafin zaɓe a lokacin zaɓe da bayan zaɓe yana da muhimmanci domin tabbatar da tsaron jama'a kwamishinan 'yan sandar na jihar oyo wanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda sanusi buba ya wakilta ya ci gaba da cewa we therefore have a duty as a people living together in harmony to ensure that we sustain peace and tranquility before during and of course after the election we are duty bound to ensure we eschew any form of violence all vices kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo muhammad musa katsina ya ce muna da wani nauyi da ya rataya a wayanmu ganin cewa mun tabbatar da zaman lafiya tsakaninmu kafin zaɓe lokacin zaɓe da bayan zaɓe muna da aikin tabbatar da gujewa kowace irin tarzoma da aikata wani ɗayan aiki da zai wargaza harkar zaɓen dole ne mu guji duk wata tarzoma kada mu yi duk wani abu da zai kassara mutuncin jama'ar jihar oyo jihar oyo jiha ce da ke son zaman lafiya daga bisani na ji ta bakunan wakilan wasu jam'iyyu. I'm Dr. Nurini Adiremi Adeniran. I'm the state public secretary of Accord, Oyo State. How do you see this uh, peace accord? The, the peace accord is okay. It's just to ensure and assure that everything goes on peacefully. Dr. Nurini Adiremi Adiniran, sakataren yada labaran Accord Party a jihar Oyo, ya ce yarjejeniyar zaman lafiyar ya yi daidai domin a tabbatar da an yi komai lami lafiya. Sunana Dikin Samson Shegun Olalere. Ne ne mai takarawa our governorship candidate na abga all progressive grand alliance a your state yanzu ka sanya hannu ga accord waton eh, takardar zaman lafiya eh. yaya ka ji da ka sanya hannu ga wannan takarda ai muna son lafiya abin da ya faru lokacin da muka yi presidential election sai muke shi muke so ya faru a nan so mun gode abin da su suka yi su police din muna duba cewa wannan election din zai je kamar muka so lafiya wato kuna ganin za a yi zaɓen ba tare da wani rigima ko fitina ba kenan abin da muke duba kenan kun ji daɗin abin da yan sanda suka yi a mun ji daɗi mun ji daɗi abin zai ba mu zai ba mu lafiya a gere wakilan jam'iyyu da dama dai sun halarci wannan taron yarjejeniyar hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to mun gode hassan umar tambuwal kuna jin waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe 1 da minti goma sha bakwai, yanzu kuma ga shirinmu na gaba Dimokuraɗiyya a yau masu saurare mahmud lalo ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin na wannan mako shi kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wayo allah yana da abubuwa a gaban shi zaman lahiya ya dawo a cikin ƙasar najeriya to amma akwai abubuwa da ya kamata ya ƙara kamar su harkan aikin gona ya gyara makarantu waɗansu yara ba su zuwa makarantu ya zama na gudunmuwa da za zamu bayar shi ne kada mu ɗauka cikin wata biyu wata uku ko shekara duk waɗannan matsalar suke a daba ƙasar nan za su gyaru wannan ba mai yiwuwa ba ne ba a ranar 29 ga watan mayu ake sa ran za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarƙashin jagorancin zababben shugaba muhammadu buhari wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da gudanar ranar 28 ga watan maris yanzu haka dai hankula sun karkata ne kan batutuwan da suka shafi abin da gwamnatin za ta yi musamman ma idan aka yi la'akari da ɗimbin damoyin da wasu kan ce ba su misaltuwa tuni dai masana a nahiyar afirka da sauran 'yan najeriya ke ta ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan batutuwan da sabon gwamnati mai jiran gado ya kamata ta tunkara a kasar sai dai a ɗaya ɓangaren kuma wasu na ganin ya kamata ne a bi sabon gwamnatin sannu a hankali domin a ce wasu gyararrakin da ƙasar ke bukata bai da adadi inda wasu ma ke ikirarin cewa wa'adi guda ba zai isa a daidaita lamura kamar yadda suke a da ba a cewar farfesa buba na maiwa malami a jami'ar dakar da ke ƙasar senegal kalubale guda bakwai ya kamata sabon gwamnatin ta tunkara. To kalubale bakwai na gani a gaban shi eh, shugaban kasa Jihar Muhammadu Buhari. Na farko shine cewa zaman lahiya ya dawo a cikin kasar Najeriya. Shine na farko. Wato wannan matsala da ke gare mu da Boko Haram ya yi niyya ya ciwo kansa kuma ya yi la'akari da cewa da 'yan maid na kudu kada su masu tada bori na ɗaya kenan na biyu kokowa da zaman kashe wando a ƙasar najeriya na uku a rinka adalci a cikin iko na hudu yanayi na wajen tattalin arzikin ƙasar najeriya na biyar shi ne cewa eh, duka abin da ya zamanto ya shahe kowa da rashawa da 'yancin hanci duka wannan ya zamanto kamar cewa da zai maganin shi na shidda shine cewa da ya girkar da tafarkin demokrasiya ya tuna da cewa da ya biyo ta ne ya ci iko ba wai cewa da ya yi juyi milki ba ne kamar irin wancan na farko da ya yi ko da ya zamanto a cikin yanayi da kokowa da rashawa za a buƙatar wancan buhari na farko wanda aka san da in ya ci zaɓe a saki na bakwai shine cewa da in wa'annan duka shiddan suka samu suka wallaha a najeriya to najeriya za ta ɗauki cewa da wurinta a cikin ƙasashe na duniya wa'anda ya zanto suna faɗi a shi. to tuni dai ƙasashen duniya su ta aikawa da saƙonnin murna ga muhammadu buhari sai dai saƙonnin nasu yana ɗauke ne da kira ga gwamnatin da ta inganta ababen more rayuwar al'umma inda farfesa abubakar ya gawal ya ce hakan zai samu ne kadai idan gwamnatin ta buhari ta rike amanar da aka damƙa mata babban kiran ga shi shugaba buhari shine wannan amanar da an ka aza masa ya damƙe ta tsakani da allah ba an zaɓi buhari ne don yana buhari ba buhari ya akwai su da yawa cikin najeriya amma abin da ya bambanta wannan buhari da sauran buhari kallon sifa guda biyu gare shi na ɗaya riƙon amana na biyu cika alkawali saboda haka kiran mu ga buhari shi zama buharin ya tsaya ya ji tsoron allah ya gudanar da ƙasar nan tsakani da allah saboda talakawa su more ma arzikin da allah ya sa a cikin ƙasarsu to sai dai malam tukur abdulkadir malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar jihar kaduna ya ce duk da cewa sabon gwamnatin za ta fuskanci kalubale da dama akwai bukatun 'yan najeriya su nuna hakuri domin a ce wasa ɓannan da aka yi za a ɗauki lokaci kafin a gyara ta. abin da ya kamata jama'a su fahimta shi ne ƙasar nan dai an mata mummunan illa duk lokacin da aka yi ɓanna gyara shine ya fi wahala saboda haka kasar da take fuskantar wannan matsala musamman matsalar matsaloli guda biyu na rashawa da cin hanci da matsalar tsaro sannan kuma ya zamanto cewa tattalin arzikin ya koma yana tangar-tangar domin tattalin arziki ne da ya gina a bisa mai kuma yau kasuwan mai farashinsa ya riga ya rushe a kasa a kasuwannin duniya saboda haka dole ne jama'a san cewa duk kokari da janar muhammadu buhari zai yi yanzu ba zai kai tasirin da a ce misali ana darajar mai misali ya kai yadda yake kamar shekara daya shekara biyu da ya wuce sannan kuma da a ce misali tattalin arzikin ba a yi mai mummunan illa ba da kuma a ce dukiyar kasar an rike ta yadda ya kamata ba mai da ita ta zama ganima a irin wannan mulki na shekara goma sha shida ba. alhaji muhammad yusuf kanam wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a najeriya ya kuma koka da irin kalubalen da ke jiran gwamnatin amma a cewarsa 'yan najeriya na bukatar su bada wasu ta hanyar yi wa gwamnatin addu'a shi kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wayo allah yana da abubuwa a gaban shi ina kiran 'yan najeriya da su tsaya su taimaka mishi da addu'a in ba an taimaka mishi da addu'a ba abin da ake ganin zai iya yi din ba zai iya yi ba don ƙasar nan ta gurɓace na farko akwai maganan tsaro in ba ya allah ya taimake shi ya sasanta ya kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa kashe-kashe da ƙiyayya da maganan addini da eh, ƙiƙi juna ba to gaskiya maganan tsaro ana ana cikin halin eh, koyaya ake ciki ah, abin da ya sa na ce maganan tsaro shine musulmi in Allah ya yarda ya je kwana gidan Krista Krista ya je kwana gidan musulmai to in dai wannan ya samu to ina ganin shi kenan mun zama uwa ɗaya uba ɗaya ya kamata ne shugaban ƙasa Allah ya tsaya mishi ya yi ƙoƙari ya dawo da maganan wutar lantarki ana nan awa 24 ana da wuta to duk masanantun da suka durƙushe fiye da dubu ɗaya za su dawo aiki to yawan matasan da muke da su masu shaye-shaye masu neman wanda ake amfani da su su yi kashe-kashe billahi lazi za su samu aikin yi aikin da 'yar aduwa ya soma na kawo ruwa teku a jihar eh, niger yana da kyau shugaban ƙasa ya dubi wannan aiki ya dawo da martaban sarakuna in baƙo ya zo a san gidan wa ya zo me ya kawo shi gari to kamar yadda farfesa abubuwan na maiwa ya ambato batun matsalar tsaro a matsayin babban kalubale da sabon gwamnatin za ta tunkara shi ma farfesa abdulrahman na kwalejin kimiyya da fasaha wato lise technique ɗan ƙasawa da ke maraɗi a jamhuriyar nijar batun tsaro yake ganin zai zamanto babban ƙalubale da kuma batun cin hanci da rashawa to yanzu eh, bayan wannan shi tun da buhari allah ba shi iko yaho shi ma sai ya tunkari matsala guda uku ta daidai akwai matsalar tsaro saboda bayancin boko haram da zai yaƙi da su saboda nan wurin sai in ya samu goyon baya ta eh, mutanen arewa da kansu tun da sun amince da shi kenan suna iya su ba shi goyon ba tun da ba wai zancen cewa da sojoji ne za su yaƙi ba a'a ne za su yaƙi amma sai da goyon bayan jama'a na biyu kuma eh, yana da matsala tana iya tautun karo ta eh, 'yan tawaye na niger delta tunda su can wajen su kuma suna ganin kamar an sauke musu mutum suna iya su ɗauki makamai kenan na wurin sai ya matsa mu da ya samu ya ciwo kan wannan matsala kuma ta biyu akwai matsala ta eh, tattalin arziki kankanta ta wadda arzikin najeriya yau ta warware sai in ya samu gyaran fuska kuma na uku akwai matsala ta cin hanci da rashawa to tun da ya ɗauki niyyar cewa da sai ya kawo gyaran huska ga wani abu matsalar da zai samu shine duk akasari tunda abun ya zamanto kamar sistem ne kenan mutanen da muke tare shi cikin su akwai waɗanda sun saba da wannan cin hanci da rashawa yanzu yanda zai ya jawo hankalin su yanda zai ya tun eh, ya magance wani abu lalle sai ya zama to babban matsala yalla sai an ɗauki shekaru kafin ya zama ya samu ya ciwo kan wannan matsala tunda eh, mutanen da a cikin mutanen da ke tare shi akwai waɗanda lalle sun kware bisa kan wannan cin hanci da rashawa kenan wannan matsaloli guda uku su ne suka damu eh, za su damu buhari matsalar tsaro matsalar tattalin arziki da matsala kuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa. To yaya wasu 'yan Najeriya ke kallon wannan lamari? Ko da shike ya sa waɗansu ababuwa a gaba. To amma akwai abubuwa da ya kamata ya ƙara a kai kamar su harkan aikin gona domin manoma sukan yi noma amma ba sa samun riba a kai. To haka ya sa mutane sun yi sanyi wajen aikin gona. ina son shugaban kasa ya gyara makarantu waɗansu yara ba su zuwa makarantu ina so ya kawo kwararrun malamai su koyar ma yara kuma ina so ya haɗa kan mutane a cikin najeriya banda rabon kai ina so ya yi kokari ya kawar da bukaran daga najeriya to da ƙarshe malam tukur abdulkadir wanda ya mana fashin baki a baya ya kara jaddada cewa sai fa 'yan najeriya sun nuna haƙuri domin akwai jan aiki a gaban gwamnatin in ana son janar muhammadu buhari ya samu nasara to dole mu mabiya mu talakawa da sauran jama'a mu sa hakuri mu sa juriya domin babu yadda za a samu nasara ba tare da an yi sadaukarwa a bangaren mu musamman domin ba zai iya mulki ba tare da haɗin kan mutane ba to wannan ta goma shi da yake da shi dole ya kasance kuma ya gina a bisa amincewar jama'an ƙasa cewa za su yi sadaukarwa za su yi hakuri za su yi juriya kuma za a bi dokokin ƙasa wajen jurewa da kuma sadaukarwa na ceton wannan ƙasa domin yanzu wannan al'amari ba na murnar samun mulki ba ne ba a'a gwagwarmaya cetar da ƙasan nan ne gwagwarmaya yanta ƙasan nan ayi saboda haka dole mu ma kanmu ya zama na gudunmu da zamu bayar shi ne kada mu ɗauka cikin wata biyu wata uku ko shekara duk waɗannan matsalolin da suke adaba ƙasar nan za su gyaru wannan ba mai yiwuwa ba ne ba. Kuma saurari duka-duka a nan shirin namu na demokaradiyya a yau zai dasa aya. sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon maudu'i. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To mun ji cewa sashen Somalia na murya Amurka sun sami labarin cewa gwamnatin Kenya ta hana mutane 86 amfani da kudadensu da suka ajiye a bankuna bisa zarginsu da taimakawa 'yan ta'adda. Rahoton na nunin da cewa wannan yunkuri ne na daƙile hanyoyin samun kuɗin ƙungiyar ta al -shabab. 'yan majalisar wakilan kasar malaysia sun zartar da wata sabuwar doka da ta farfado da tsare duk wanda ake zarge da aikata ta'addanci ba tare da an tuhumi mutum da laifi ba matakin da ma'aikatan kare haƙƙin bil'adama ke ganin mai da a agogo baya ne amurka ta ce za ta gaggauta yi wa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin saudi arabia jigilar makamai a fafatawar da suke da 'yan huthi a ƙasar yamal jiya talata mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka tana kuma ƙara kaimin tattara bayanan sirri akan 'yan huthi da musayarsu shugaba barack obama na amurka ya ce yarjejeniyar da aka kulla da kasar iran a satin da ya wuce za ta sa adana ma'adanin uranium da ta jibge a wani wuri ba zai ba ta damar kera makaman nukiliyar ba har tsawon shekaru goma To ma da latakaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tafi bari mu taya Bello gudu na garin Agaye murnan haifar masa ɗa namiji da masar ta yi wadda aka yi suna kuma jiya a garin Agayen a can cikin jihar naija. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman dan mutanen Gumel Sarfilu Hashim da ya taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato Jim hamlin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo da hantsi This program has come to you from the Voice of America, Washington.